of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. saurare assalamu alaikum grace Alhera ce daga birnin washington dc tare da kabiru fage da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ko a daidai wannan lokaci kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai aikata laifukan satar mutane da ambaliyar ruwa da yan gudun hira ke yi da yawan fada da juna sai karuwa suke yi a tsakanin al'umma da ke zaune a kan iyakar kamar da najeriya jami'a birnin moscow kasar rasha kuma sun ce rasha za ta amince da sakamakon zaben samun yancin cin gashin kai da jihohi biyu a yankin gabashin ukraine suka yi rahotanni ko cewa akalla mutane 36 ne suka rasa rayukansu sama da mutane 40 kuma suka ɓace a bayan hatsarin karamin jirgin ruwan fito wanda ke dauke da 'yan gudun hijira a tsallaken ruwan tekun libya To bayan labaran duniya za mu kawo muku rahotanni kan sabon faifan bidiyon da kungiyar Boko Haram ta fitar inda ta nuna 'yan matan da ta sace sanye da hijabi da ta ce za ta sake su ne idan aka saki 'ya'yanta da ake tsare da su. Muna kuma da rahotanni biyu daga jamhuriyar Nijar kamar yadda muka saba kowace ranar Litinin. Kabiru fage zai shigo da shirin ilimi amma duka sai bayan kun sha labarai. jama'a Salamu alaikum ga labaran duniyar aikata laifuka da suka danganci satar mutane da ambaliya da 'yan gudun hijira ke yi da yawan fada da juna sai karuwa suke yi a tsakanin al'ummar da ke zaune a kan iyakar kamar da najeriya haka ne kuma ya janyo matsalar kafa tushen da 'yan boko haram suka yi a najeriya da jamhuriyar afirka ta tsakiya jami'ar ayyukan kiwon lafiya a irasalin ƙasar kamaru mai Nana. ta shaida murya amurka cewa tana kokarin barin inda ma take da zama akan iyaka bayan da ta ga akan idonta an yanka a ƙasar kamaru an yanka mutane hudu kuma 'yan gudun hijirar najeriya sama da dubu na tsallaka kan iyaka zuwa inda take samun mafaka domin kaucewa hare-haren 'yan boko haram daga tsallaken yankin kasuwar gamborun gala wadda ke najeriya sannan sai ta ci gaba da cewa I am very much aware of the fact that they are here. So the insecurity is just too much. I am very, very afraid. I think if there is a possibility of living Ta ce tunda ta sani cewa dai 'yan Boko Haram sun fara cika inda take da zama, to kenan babu sauran kwanciyar hankali a yankin. Sai ta fara jin tsoron zama da tunanin matakin da za ta ɗauka. Wato tana fara tunanin ko ta tattara nata ya nata ne, ta bar wurin baki ɗayansa. a birnin moscow kasar rasha sun ce rasha za ta amince da sakamakon zaben samun yancin cin gashin kan da jihohi biyu a yankin gabashin ukraine suka yi kuma rasha na yin kiran da a aiwatar da abin da sakamakon zaben ya tabbatar wato a zauna domin tattaunawa da juna tsakanin gwamnatin ukraine da shugaban yan aware ministan harkokin kasashen ketare na kasar rasha sergei lavrov ya ce daukan matakan hana bazuwar rikici a ukraine shine kadai abin da ya fi dacewar a yi ta hanyar tattaunawa tsakanin gwamnati da jami'an 'yan tawaye maimakon buƙatar sanya hannu wata ƙasar waje a rikicin na da ake shiga amma duk da haka shugaban rikon ya la'anci kuri'ar raba gardamar da 'yan tawaye suka aiwatar ya ce farfaganda ce kawai wadda ba ta bisa kan dokokin ƙasan shugaban rikon ya kuma shaidawa zaman majalisar dokokin ƙasar ukraine yau litinin cewa zai so ganin an ci gaba da zaunawa domin tattaunawa domin fahimtar juna a yankin gabashin ukraine to daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fa ake sauraron labarin nan rahotanni na cewa akalla mutane 36 ne suka rasa rayukansu sama da wasu mutane 40 kuma suka ɓace ba san inda suke ba bayan hatsari da ƙaramin jirgin ruwan fito da ke dauke da 'yan gudun hijira ya yi hatsari a tsallaken gabar ruwan tekun libya a makon jiya jami'an rundunar sojan ruwan libya sun bayyana cewa an gano gawakin mutane 24 an kuma kubutar da fasinja 52 to sai dai har yanzu ba san inda wasu mutane 40 suka shiga ba wani jami'in jirgin ruwan ya ce kusan jirgin ruwan kasan jirgin ruwan ne ya fara tsagewa jim kaɗan da afkuwar hatsarin wanda hakan ya sa ruwa ya rika shiga jirgin har ya kai ga nutsewa rahotanni na cewa yau litinin ita ce ranar kammala jefa kuri'a babban zaben kasar indiya akwai waɗanda suka cancanci jefa kuri'a zaben na kasar indiya da yawan su ya haura miliyan 814 ana kuma yin takarar dukkan kujeru 543 na majalisar wakilai jam'iyyar hamayya ta bratiya janata tana kokarin hamɓarar da gwamnatin jam'iyyar congress har ma a yakin neman zaben jam'iyyar ta rika gangamin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar india prime minister mai barin gado mahmood singh ya ce za a haɗu da matsaloli masu tsarin yawa a ƙasa idan har jam'iyyar bjp mai hamayya ta samu nasarar kafa gwamnati rahotanni na cewa shugaban kungiyar boko haram ya yi gargaɗin cewar yara matan da suka sace fa a watan da ya gabata daga makaranta ba za a sako su ba sai fan gwamnatin najeriya za ta sako 'yan boko haram da ake tsare da su jagoran 'yan boko haram abubakar shekau ya faɗi haka ne yau litinin tare da gargaɗin cewa an kubutar da 'yan matan ne domin maida su ƙarƙashin inuwar islama idan za a tuna 'yan boko haram ne suka je har makarantar sakandaren 'yan mata da ke chibok suka sace ɗalibai da yawansu ya kai ɗari uku amma wasu daga cikin ɗaliban sun kubuce amma sauran metan ba su yi sa'a kubuta ba har ma 'yan boko haram din sun yi barazanar za su sai da 'yan matan a kasuwar fagen cinikin biladama sakataren tsaron amurka ya ce amurka za ta ci da kokarin ganin an taimakawa najeriya ne domin samun nasarar kubutar da waɗannan 'yan mata. labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu daga Najeriya inda kamar yadda kuka ji a labaran namu, ƙungiyar Boko Haram ta yi ikirarin cewa tana rike da maza da dama banda 'yan matan da ta sace sama da makonni uku da suka shige. Ga wakilin Abdul Wahab Muhammad da ƙarin bayani. Ƙungiyar Ahlus Sunna Lidda Awati Wal Jihad wanda aka fi sani da suna boko haram ta fitar da wani sabon faifan bidiyo da ke nuna 'yan mata ɗaliban da ta kame inda kuma ta yi ikirarin cewa ba za ta sake su ba har sai an sako 'ya'yan ƙungiyar da ake tsare da su a wurare daban-daban a najeriya a jawabinsa shugaban ƙungiyar imam abubakar shekau ya ce in har ana son a sako 'yan matan to dole ne a sako musu 'yan uwansu maza da mata da ake tsare da su a wurare daban-daban Ƙungiyar dai ta ce yawancin 'yan matan sun karɓi addinin musulunci kuma suna kan matsayin su cewa waɗanda suka kama bayi ne kuma ba wai mata ne kawai suka kama ba har da maza in ji cewar imam abubakar shekau. kungiyar matan da yawa Ƙungiyar dai bata ce uffan ba a batun shigowa da kasashen yammacin duniya suka yi domin taimakawa wajen kwato 'yan matan. Abdulhab Muhammad Wurin Amurka daga Bauchi a Najeriya. To mu Umar Faruk Musa daga Abuja kuma shi ma ya haɗa wannan rahoto ya ga wannan bidiyon ya kuma haɗa rahoto a kai. Bayan da 'yan ƙungiyar nan ta Boko Haram suka fitar da hoto na bidiyo inda suka yi tayin cewa za su sake 'yan mata sama da 200 da aka kama a Chibok idan su ma za a sako 'yan ƙungiyarsu da ke hannun jami'an tsaro na Najeriya wani kwararre akan sha'anin tsaro kuma ɗan yankin na Borno wato Malam Hussaini Munguno yana ganin cewa wannan tayin da suka yi abun dubawa ne domin a kawo ƙarshen wannan rigima a cikin ruwan sanyi. Eh to ya danganta da wane ne ya yi wannan tayin idan dai jigo ne a cikin wannan 'yan ƙungiyar ya faɗa kuma inda gaske suke in an kama mutanensu suna kurkuku ba an ki a gurfanar da su gaban kuliya in kuma ba a kama su a dagan fada ba ya kamata tunda ba a kai su gaban kuliya ba ba a kai su shari'a ba in dai har da gaske ne suka yi wannan kai ya kamata su saki mutanen nasu in ya so su ma su ba da yaran nan gaskiya in hakan za a yi gwamnati ta kafa kwamiti na gaggawa a duba wannan tayin da suka yi to amma duba ta yi ya za a su ko a tabbatar da cewar a zahiri zai yiwu tunda ba su bayyana aka gan su ko ake magana da su ba eh to amma ka a kwanakin baya mafi yawan lokuta sai su ba da mutanen su a zo a zauna a yi shawara ko wani abu a ga an kama mutanen su an kashe ko kuma an yi ba bi yadda abinda ake cewa kamar wannan sulhu da suke so su yi ba gwamnati za ta yi wannan magana gobe kuma ta juya ta yi wani magana to shi yasa nake maganan cewa a nemi dattawa na kirki gwamnati ta sa su kan kwamiti a nemi mutanen nan a zauna da su in dai har za su sako yaran nan in akwai mutanen su da aka kama waɗanda ba su da laifi kawai dai an kama su ne don suna sunan boko haram ba da bindiga aka kama su ba ba wani laifi aka yi ba sai a tattance a sake su su masu bada ba da yaran amma waɗanda idan suka bukaci cewar waɗanda ma koda da bindiga aka kama su ko gurin fagen daga ne aka kama su suna so a sako su domin su sake waɗannan 'yan matan kana ganin a iya yin sulhu akan wannan? eh to wannan su ma sun sani duk wanda ya ɗauki bindiga ya je zai yi wani rigima ko gogor maya ya san idan aka kama shi akwai dokan da ta hau kai shi wannan dokan akwai dokan musulunci akwai dokan kundin tsarin kasa constitution kenan bai kamata su ma su nemi wannan akai ba amma in dai su za su saukar da bindiga za su daina kashe-kashen mutane za su daina kidnapping mutane za su daina kone-konen nan da ake yi in har za su daina sai gwamnati ta neman musu amnesty tun da akwai waɗanda aka neman wa amma in akan wannan yaran ne in har waɗanda aka kama su suna rigima ko suna kashe-kashe an kama su bai kamata su ma a ce su sake su ba tunda ai ko su ne um, sun sha kama mutanen da suke ba ma gwamnati labarin abubuwan da suke yi su 'yan boko haram suna kama wasu su yanke su wasu su kashe su saboda haka kaga dokan su ne ya hau kan wayannan mutanen saboda haka su ma dokan kasa ko dokan jiha zai hau kan mutanen su da suke wannan amma in dai batun wannan yaran ne na farko ai shari'a ma bata hau kansu ba wasu wasu ma shekaran su sha hudu wasu shekaran su sha biyar wasu ba su balaga ba saboda haka in dai da gaske suke mutanen su da aka kama waɗanda ba su yi laifi ba za a iya sako su su ma su saki yaran nan tunda makaranta suka je kuma Allah da ya ce a karatu bai ce a karatu kaza ba kowane yare za a iya karatun saboda haka yana da kyau in za su yi la'akari da wannan ta da suka yi su su saki yaran su ma a sako nasu mutanen gwamnati ta kafa kwamiti na gaggawa a samu a gama da wannan maganan da wuri. don haka kana ganin kamar babu tasirin wayannan kwararru da suka shigo daga kasashen waje domin taimakawa a kubutar da wannan yaren kenan eto eh su ma ya a cikin wadanda kwararrun suka shigo akwai wanda suke cewa special negotiators waɗanda za su sasanta su kawo tsakanin tsakaninsu to in dai za su iya yadda da mutanen su zauna da su ai mu dai bukatar mu a saki yaran kuma su kuma in akwai mutanen su da aka kama waɗanda ba su yi laifi ba a sake su ko ma wane ne mu ko wane ne in zai shigo ya zauna ya yi magana kuma a ji maganan shi mu ya yi mana a dai sako waɗannan yaran iyayensu suna cikin halin kakani kayi yan uwansu suna cikin halin juyayi saboda haka in dai har za su zauna su yadda su su ce ga wanda suka yadda suna son wane ya yi musu magana a madadinsu wannan ba zai zai iya kasancewa wannan ba sai mutanensu ba a cikin da tabi akwai waɗanda suka yadda da su su ce to su sun yadda a zauna a sako musu mutanen su su ma za su sakewa ne wannan ina ganin za a iya cimma wannan ah, burin. To madalla daga Najeriya kuma sai jamhuriyar Nijar inda shugaban kasar ya kai ziyara a jihar Maradi inda ya jawabi kan kwarewa da kyakkyawan jagorancin ƙasa. Wakilin Shu'aibu Mani na da ci gaban rahoton. da wannan karo albarkacin taron kusoshin gwamnati da yadda za su samun laca su kware kan ayyukan ci gaban ƙasa. Ce programme, comme vous le savez, vise à répondre à huit défis majeurs. Shugaban ƙasa so Muhammadu kenan da ɗauki jawabi bisa kan abubuwa takwas ya ce tsarin sa ya sa gaba da ko daga matakan tsaro ci da yan Nijar bisa ga tsarin yan Nijar ci da yan Nijar domin bunƙasa tattalin arziki da dai sauransu. Daga bisani sai na ji ta baki Malam Huza Sarisu na Madobe ministan sadarwa na ƙasa inda ya fayyace mana jawabin shugaban kasa da inda ya mai da gaba. Inda ya yi musu tuni game da mahimman ayyuka wanda suka rataye kansu ya kiyaye tsaro tunda yanzu mun kasance a cikin wani yanayi inda akwai rigingimu da dama a cikin kasashe makwabta sannan akwai batu mai mahimmanci wanda ya shafi ayyuka na ci gaban ƙasa saboda gwamnati ta kaddamar da ayyuka masu yawa to a cikin karkara yauni yara rataya akan wakilai na gwamnati su bi sau da kafa su gani yaya ne ake wannan ayyuka an lura cewar akwai wasu 'yan kurakurai da ake fama da su kuma wasu kurakuran nan sun samo asali daga sakaci da wasu magabata ke nunawa to saboda haka lokaci ya yi yadda ake gudanar da wannan ayyuka na ci gaba a cikin karkarar da yake akwai batu na taimako da gwamnati ke badawa kamar misali inda aka samu karancin abinci gwamnati tana sai da abinci a cikin farashi mai rahusa wani wuri kuma tana badawa kyauta to za ka gani akasari a wasu wurare ana nuna rashin adalci to shugaban kasa ya yi kira ga dukkan magabata kowa ya nuna adalci a cikin wannan rabon abinci wanda kuma yi kuskura aka kama shi da laifin rashin gudanar da adalci to kuma wannan tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa ke doka karshe cikin jawabinsa shugaban kasa su muhammadu ya tar da allah wadai da yan boko haramu na najeriya da suka kama yan mata suka yi awon gaba da su sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar niger To a gaida Shaibu, wata haɗakar ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar ta yi kira ga 'yan siyasar ƙasar da su mai da hankali kan halin da ƙasar ke ciki maimakon shiga cikin rudani da cece kuce irin na siyasa da ke ƙara zafafa tsakanin ɓangarorin jam'in siyasar ƙasar. Daga Nyame, Abdullahi Mamman Amadu ya aiko mana da wannan rahoto. Suna nan suna rikici a Samre, lakol ba ta yi, gidan likita ba a aiki, ba ƙasa duka ta tsaya. a lokacin da ake cewa an ka dubunnin da dubunnin miliyar ƙasa ga ƙasa ta yi tsaye tsaya za mu yi muna kallon su shekara ashirin suna rike da abdulmuni usman kenan daya daga cikin zarata yan kungiyoyin fararen hular nijar da suka kafa wani sabon kawance mai suna ceton nijar da ke da zumar fargar da yan siyasar kasar nijar dangance da halin da nijar din ta shiga cikin rudanin siyasa wanda ya fara tun daga shekarar bara kungiyoyin fararen hular sun yi kira ne ga yan siyasa da su mai da hankali akan halin da kasar take ciki musamman ma bukatocin talakawa barkatai da suke fama da su ba wai cece ku ce ba irin na siyasa wanda idan hakan ya ci gaba a cewar kungiyoyin fararen hular ba zai haifar ma jamhuriyar Nijar da mai ido ba. Abdulmumuni Usman shine kakakin kungiyoyin fararen hular na jamhuriyar Nijar. Ba su tunanin ƙasa, tunanin juna suke. Daga yau kowa ya kama jikin shi. Mace da namiji kowa ya yi tsaye ya ce lalle ƙasar nan don gobenta ya kamata mu kama jikin mu. Yau ka diba ka gani man fitar aka fido ƙasar ga wake cin albarkashi. Ah? Ana zancen uranium kana gani zinariya aka samu can wajen jado ana ce 'yan talaka kasite. ka diba ga kasar nan yau ana ɗauko bashi bashi kullum kashi kwanse da ministar an ɗauko haka an ɗauko haka wace ganin albarkan eh, wannan bashi da ake ɗauka. tuni da 'yan siyasa suka fara mai da martani akan kiraye-kirayen da kungiyoyin fararen hular suka sha yi masu dangance da halin rudanin siyasar da ake ciki honorable asmanu malam isa dan majalisar dokoki ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pnds tarayya mai mulki wannan kiran da suka yi kira ne mai mahimmanci kuma ya kamata 'yan siyasa su saurare shi abinda nake sani in gai fi sabilillahi a matsayina na dan majority na farko dai wannan kiran ni da da na san mu mun ji shi kuma mun ma ji daɗi ta wani fanni saboda abubuwa da yawa da suka gai mu su ne muke nan ga kiyayewa a nan cikin wannan tahiyar ba san rai ba saboda duk wannan zuwa ma kotu mu muka yi mu ne muharin shi muka ce kotu ta ba mu na ra'ayi dangante da wannan cece kutan da ake na siyasa cikin majalisa kotu ta ci ga yadda ya kamata yi da ta hudu matsayin da ta ci abin matakan da ya kamata a ɗauka muka ci ga su kenan ba mu da wata mafita yanzu tun da dai constitution ma ta gai inda duk kotu wannan kotun ta ba bada ra'ayinta ba da za a yi na sayan aiki da shi to ko 'yan adawa suka ji da wannan kiraye kirayen na kungiyoyin fararen hula Alhaji Lawali Leje shine kakakin jam'iyyar Lumana Afirka mai adawa ai inda abin aikin na tafiya daidai ai fararen hula ba za su yi wannan furci ba dan ayyukan ne sun kage wuri guda an jawo rikita kala-kala wa'anda tun da aka kawo multipartism aka kirkiro jam'iyyun siyasa na daban-daban na inda kake so ka shiga ba a taba ganin irin yanayin da muke ciki ba yanzu dan haka wajibi ne wannan 'yan hula in suka ce akwai matsaloli ai mun riga su yi. abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger da lahar yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe 11 da minti 20 yanzu kuma ga Kabiru Fage da shirinmu na gaba. Ilimi ga kowa dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba allura mai ilimi shike alaikum makarantun amurka sun fara tunanin gudanar da sauye-sauye a tsarin horo da ake yi wa ɗalibai a makarantu shin ta yaya canjin zai tallafa wa tsarin karatun ɗaliban makasudin horon da ake bayarwa a makaranta dai shine domin koyar da ɗalibi da tarbiyya ne ta kwarai amma ƙananan yara ne ko matasa maza da mata dole sai sun samu irin wannan horon to shin yaya irin wannan horon koyar da tarbiyya a makarantu da za mu fara jin abin da ke faruwa daga firamare misali a birnin los angeles jihar california nan amurka za mu fara jin makarantu sun fara yin sauyi a hanyoyi da ake ladabtar da ɗalibai ne a makarantun amma yanzu ana tunanin jingina dukkan wato dukan ɗalibi ko ɗaliba idan sun aikata wani laifi a rika ɗaukan matakin dakatar da zuwa makaranta na wani ɗan lokaci ne to sai dai masana harkokin ilimi sun ce yin haka ai babba asara ce ga ɗalibin musamman ma wanda bai kammala zama cikakken namiji ko babbar 'ya mace ba yanzu misali a makarantar da al'umman yankin sama da rabin su hispaniyawan amurka ne suna kuma fama da matsalar talauci da gungun 'yan banga renon yara a irin waɗannan wurare na da babbar matsala musamman ma wajen batun zuwa makaranta mai inganci kamar yadda jami'a elizabeth lee ke ba da misali da makarantar high school ta garfield inda ɗaliba ko ɗalibi marco antonio yake cewa Mako Antonio yana mai cewa lokacin da yake ajinsa na farko al'amuran sun fara gudana yadda ya kamata, amma sannu a hankali ba a yi nisa ba sai al'amura suka kwaɓe har sai da ta kai makarantar ta fita ma daga ransa ya ce baya ƙaunar ci gaba da ɗaukan karatu a makarantar matsalar ba ɗaya ba ce suna da yawan gaske kuma sai ya kasance ba shi da abokai na kwarai wani lokacin abokan nasa ba sa son zuwa makaranta sai yawan faɗace-faɗace da juna marco antonio sai ya ci gaba da cewa also um, spark, um, how you say spark the fire more was you know with the help of the teachers that I receive and knowing that they did care about me that really uh, antonio yana mai cewa ganin yadda bai yi sa'ar haɗuwa da abokai na kwarai ba hakan ta sa shi ma ya faɗa sahun masu tsallake lokutan zuwa makaranta har sai da ta kai makarantar ma ta dakatar da shi kada a shafa ana sauraron wannan shiri na ilimi garkuwar ɗan adam ne daga nan sashen ƙasa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. Wata babbar matsala da aka fi fuskanta kuma a makarantun Amurka yanzu ita ce tarbiyya. Tunda Amurka ƙasa ce da ke kunshe da al'umma daga kowane ɓangare na duniya sai ya kasance akwai kuma al'adu daban-daban. Ganin yadda ɗalibi mako ya haɗu da matsalar gurɓacewar tarbiyya makarantun firamare har zuwa sakandare sai mahaifiyarsa ta shirya masa zuwa makarantar koyar da tarbiyya sannan kuma mahaifiyar tasa ta ƙudura aniyar koyar da shi halin zaman rayuwa bayan ya dawo daga makaranta sai kuma a zauna a gida saboda a koyi hanyar tarbiyya din. shin ko an sami wani ci gaban a zo a gani kuwa shugaban makaranta wato principal jose huwato ya ba da amsa cewa you don't have to suspend kids it doesn't get you anywhere it's not even expensive it's very simple connect with students ya ce ai ba lalle ba ne a rika korar yara daga makaranta ko a dakatar da su ana zuwa makaranta ba idan ba hakan ya zama tilab ba kuma hakan ba ma ya ladabtar da ɗalibi abun yi dai shine a ƙoƙarta ƙarfafa yawan tattaunawa ne a tsakanin malamai da yara da kuma iyayen yaran a lokuta lokuta zai fi dacewa shugaban babban makarantar gaba da firamare ta garfield sai ya ƙara da cewa farkon zuwansa makarantar shekaru hudun da suka gabata yawan ɗaliban da ke kin zuwa makaranta ya yi sama ne sosai amma sannu a hankali ta hanyar ɗaukan matakan fahimtar juna da tattaunawa da iyaye da ya yi sai aka rika ganin al'amura sun fara daidaituwa. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane. To madalla yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Hakilu zamani almajira malumfashi da Fatima zamani rashin gano matan da aka sace a makarantar Chibok rashin iya mulki ne da mai malfa da 'yan amshin shatansa. Mustapha Lawal Bakare Daura cewa to 'yan mu 'yan Najeriya kun ji jawabin da shugaban ƙasarmu ya yi akan yadda mu ke ciki. 'yan iya magana sun ce kukan kunciya ma jawabi ne bayanin da shugaba jonathan ya yi wa 'yan najeriya bai gansar jama'ar najeriya ba ganin har yanzu ba a san da aka dosa ba dangane da 'yan matan da aka sace da kuma yadda za a magance tsaro a kasar mu najeriya sako daga shade sa'idu daura hukumomin najeriya ku ji tsoron allah ku nemi sulhu da 'yan boko haram ko a sako mana 'yan uwan mata da aka kame durkusawa dade ba gajiya ba ne in ji rukayya da umi matan ali jiniya gumel yau ne marigayi shugaban mu najeriya umaru musa addu'a ya cika shekaru hudu da rasuwa muna masa addu'ar allah ya kyauta makoncinsa ya kuma jaddada rahama a gare shi sako daga mansur almugumel Sakonnin naku kenan sai ku rika rubutawa sannan a hankali za mu karantawa kafin mu karkare ga takaitattun labarai. aikata laifukan satar mutane da ambaliyar da 'yan gudun hijira ke yi da yawan fada da juna sai karuwa suke yi a tsakanin al'umma da ke zaune a kan iyakar kamar da najeriya jami'ai a birnin moscow ƙasar rasha kuma sun ce rasha za ta amince ne da sakamakon zaben samun yancin cin gashin kai da jihohi biyu a yankin gabashin ukraine suka yi rahotanni kuma na cewa akalla mutane 36 ne suka rasa rayukansu saboda wasu mutanen 40 kuma suka ɓace a bayan hatsarin karamin jirgin ruwan fito da ke ɗauke da 'yan gudun hijira a tsallaken ruwan tekun libya wasu rahotannin kuma na cewa shugaban kungiyar boko haram ya yi gargadin cewa yara matan da aka sace a watan da ya gabata daga makaranta ba za a sako su ba sai fa gwamnatin najeriya ta sako 'yan boko haram da ake tsare da su jagoran 'yan boko haram abubakar shekau ya faɗi haka ne yau litinin tare da gargaɗin cewa an kubutar da 'yan matan ne domin a maida su ƙarƙashin inuwar islama idan dai za a tuna yan boko haram ne suka je har makarantar sakandaren yan mata da ke cibok suka sace ɗaliban da yawan su ya kai ɗari uku amma wasu daga cikin ɗaliban sun kubuce amma sauran metan suka ci gaba ba su samu kubuta ba har ma 'yan boko haram ɗin suka yi barazanar za su sai da 'yan matan a kasuwar fagen cinikin biladama sakataren tsaron amurka ya ce amurka za ta ci gaba da ƙoƙarin ganin an taimakawa najeriya domin samun nasarar kubutar da wayannan 'yan mata to a gaida babban yaya da kuma takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci sai kuma can da dare idan allah ubangiji ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin ciki har da labarin wasanni na um, aliyu mustapha sokoto yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman kabiru fage da ya taya na gabatar da shirin da malama juli da ta haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu da ya haɗa mu da ku alheri ke muku fata alheri sai can da yamma idan allah ubangiji ya nuna mana thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.